رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة أصول الفقه الخامسة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الثالث نأكل ينقسم من حيث المكلف به ila wajibul mu'ayyin mu'ayyan wajibi yana kasuwa ta bangaren almukallafu bihi abinda aka kallafa ta bangaren abinda aka kallafa mutum yana kasuwa ila wajibin mu'ayyan wa wajibin mukhayyar zuwa ga wajibi wanda yake an ayyana shi da kuma wajibi wanda yake an ba mutum zabi wal wajibul muayyan ma talaba shari' min al mukallafi fi'lu shi wajibul muayyan shine abinda mai shari'a ya nema daga mukallaf ya aikata bi aini ainihin sa wato mai shari'a ya ayyana wani nau'i na ibada ya ce shi ake so ka aikata eh, misalu sala wa zaka misalin sallah da zakka da azumi فإن الله تعالى قد طلب من المكلف أن يأتي به بهذه العبادات الله تعالى يعني ما لك مكلف يزود وانا عبادة أين انت ولا يجوز أن يأتي ببدل عنها baya halarta ya zo da musanyanta an gane shi ake so ya aikata wannan abin ake so ya aikata ba a so ya zo da musanya misali yanzu mutum ya ce gaskiya sallan asuba na gaji na ji ana kiran sallar asuba na gaji sai na ji to bari in yi wani abu madadin sallar asuba shi ne sai ce bari san ciro ko naira naira dari biyar ne sai in ba almajiri to wannan dari biyar da na ciro ya tsaya matsayin sallah ɗin zai yiwu kaga shi sallar nan shi ne asalin abin da aka ayyana ko babu bai da musanya shi din ake so ka aikata a gane ku na'am wal wajibul mukhayyar wa ma talaba shari'a minal mukallafi an ya ce bai amurin min umurin shi wajibin ne mukhayyar shi wajibin mukhayyar huwa matsala ba shari Shi ne abinda mai shari'a ya nema minal mukallafi daga mukallaf an ya ce bai amurin min umurin muayyana ya zo da wani al'amari daga cikin al'amura ayyanan ne misal kisal kisal kafaratul yamin misalan siffofi na kafarar rantsuwa faƙar auzaba Allah ta'ala alaman hanifa alaman hanifa Allah ta'ala ya wajabta ga wanda ya kari a wajen kafara eh mutumin da ya kari a wajen rantsuwarsa an yukaffira bi kaslatin min kisali salata cewa yayi kafara da wani sifa daga cikin sifofin nan guda uku هي المذكورة في قوله تعالى شيني وندا أكا أنبتا أشكين دا الله يتشيوا لا يؤاخذكم الله billagaw fi aymanikum Allah baya kama ku da lagau wato ya sashar rantsuwa a cikin rantsuwan ku Allah baya kama ku walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al-ayman sai dai Allah yana kama ku da abin da kuka kulla rantsuwa a gare shi an gane ku Allah baya kama ku da ya sashar rantsuwa daga cikin rantsuwan ku sai dai Allah yana kama ku da abin da kuka kulla rantsuwa kan shi lagau yamin shine mutum ya saba da rantsuwa a bakinsa har ma bai san lokacin da yake rantsuwan ba ina za ka je wallahi zan je tudu madani me za ka yi wallahi zan je siyo zan je siyo kaza ne sannan wallahi tallahi ina so in dawo gida za mu haɗu wallahi akwai magana tsakanin da kowane abu wallahi an fahimci wannan ku? Hmm. kuma bai san san da yake cewa wallahi din ba to irin wannan Allah ta'ala baya kawo mutum a kan shi sai dai Allah yana kama mutum da abin da ya kulla rantsuwa kan shi yana sanan yayi an gane ku na'am na'am fa kafaratuhu it'amu asharati masakin wato kafaran shi shine ciyar da miskinai goma na'am min awsati ma tudimuna halinku. eh idan mutum yayi kari a cikin rantsuwa zai ciyar da miskinai goma daga tsaka tsakin abin da kuke ciyar da iyalanku na'am auki su ko kuma tufatar da su au tahriru raqaba ko yan wuya. a gare kaga wannan wajibi ne mukhayyar oh, idan mutum ya yi kari a cikin rantsuwa zai kafara to kafara nan abu ɗaya zai yi ko an bashi zaɓi ba an bashi zaɓi ko ba kamar na sallah ba sallah ana so kai sallah ne ba mu sanyin shi ba baka zaɓi ba to amma kafara rantsuwa ana kiran shi wajibun mukhayyar hmm. saboda an baka zaɓi ka zaɓi ɗaya daga ciki eh amma lam yajid fa siyamu thalathati ayyam wanda bai samu wannan ba zai yi azumin kwana uku an gane za galiban mutane zai sai akar maka lawo idan mutum ya yi kari a cikin rantsuwa sai kuma yana so ya yi azumi sai gashi yana da ulsa wato su sun ɗauka cewa rantsuwa in kai rantsuwa inda bai dace kai rantsuwan ba wato su suna ganin wai kafaran shine mutum ya yi azumi haka suka ɗauka su ba san cewa yin azumi shine mataki na ƙarshe ba idan mutum bai samu ɗaya daga cikin abubuwan da aka ayyana ba an gane wannan ko idan bai samu ciyar da miskinai goma ba ko kuma tufatar da miskinai goma ko kuma yanta wuya in bai samu ɗaya daga cikin wannan ba shine zai ne shine zai azumin kwana uku amma wani zai ɗauka kawai ai da mutum zai yi kafara na azumin kwana uku ne wannan kuskure ne na'am idan shi azumi shine karshe eh idan mutum bai samu abin da zai yi da mutum guda uku nan ba fa man lam yajidni wanda bai samu ba ba fa siyamu da ayyam sai azumin kwana uku eh faqad zakara Allah ta'ala fil aya hakika Allah ta'ala ya ambata a cikin aya annal wajiba wahidun min umuri salasa cewa lallai wajibi shine ɗaya daga cikin al'amuran nan guda uku al-it'am na farko ciyarwa aw al ko tufatarwa aw al-ik ko yanci fa za a al-mukallafi bi wahidin min hadhihi thalatha idan mukallaf ya zo da ɗaya daga cikin wayannan guda ukun, a faqad kharaja min uhlat at-taklif Hakika ya fita daga nauyi na taklifi ya fita daga alƙawari na taklifi kuma wuyan shi ya kubuta an gane ko in ya zo da ɗaya daga cikin wannan na'am shi nan da ya ambaci sai ya ambaci da ahmad kasuwa wannan jera da yi a wannan ai zabi ya ka baka ai ya ce baka fara tuwo ita amu ashar masakin min auta iman tuɗi muna a halin da ce au au tare da ba kaga zaɓi ne kai kaza ko kaza ko kaza duk wanda kai daidai ne na'am sunan da kafara ta same shi sai ya amfani da na ƙarshen na azumi a matsayin rashin sani kafara ta yi koko a inda da sani ba to irin a guji gaba ko Yeah. أما الضرورة هم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الضرورة في باب الكفر والإيمان أما للورة أجتم بابي نكافر لكم إيماني فإنها تبيع للمسلم النطق بكلمة الكفر من tana tana هل التاوى musulmi ya yi furuci da kalmar kafirci yana mai tawili da ita fi nafsi ina mai tawili da ita a cikin ransa mala ya tana tsoma a kidati abinda baya karo tare da aqidarsa an gane yayi tawilin abinda baya karo tare da aqidarsa wa dalilu zalika qawluhu ta'ala dalilin wannan shine maganar Allah madaukakin sarki man kafara billahi min ba'di imani to wanda ya kafirce ma Allah bayan imaninsa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai dai wanda aka tilasta ma wajen kafirci alhalin zuciyarsa yana yana natsar da imani walakin man sharaha bil kufri sadra sai dai wanda ya bude kirji kafirci ya shige fa alaihim ghadabun min Allah to a gare su akwai fushi daga Allah idan mutum an ce ya kafirta sai kuma ya bude kirji kafircin ya shige hmm. sai ya gamsu da kafircin to wannan a gare su akwai fushi daga Allah walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma wajen dilala wajen dilala a nan wajen minan nassi qur'ani al-karim daga cikin nassi na al-qur'ani mai girma Allah ta'ala shaddada an-nakir ala man kafara ba'da al cewa lalle Allah ta'ala ya tsananta inkari ga wanda ya kafirta bayan imaninsa fartadda anhu bi fi'lin sai ya yarda gare shi da aikata wani abu nam au qawlin da aikatawa ko kuma wajen wani magana ya yarda au bihi ma ma'an ko kuma da magana da aiki gaba daya nam na man ukriha ala al-kufri zahira sai Allah ya toge wanda aka tilasta mai kan kafirci zahiri banda shi idan an tilasta wa mutum ga kafirci kama aka tilasta wa mutum lallai sai ya zagi annabi ko a kashe shi ko a azabtar da shi sai ya zagi annabi amma zuciyar shi yana nazar imani wannan ba shi da laifi an gane ku ma tumani na tihi bil imani tare da tare da natsuwan shi da imani ga hakika wa akkada zalika bi tariqil mafhum bi qawli ta'ala sai karfa wannan da hanyar mafhum da inda Allah ke cewa walakin man shara da kufri sai dai mutumin da ya bude girki kafin shi ya shige wahum mazkuruna fi qawlihi man kafara billahi min ba'di imani sai eh, su ne wanda aka ambata cikin inda Allah ke cewa wanda ya kafirce wa wanda ya kafirce wa Allah bayan imaninsa ya kafirce wa Allah bayan imaninsa shuruɗu imani hadhihi alqa'ida shartan aiwatar da wannan ka'ida din na ad-darura tubiul manzurat Allah ya kuna fi ibadati darura bil mahfuz ta'addin alal akarin ta'addin alal akarin kada ya kasance a wajen halatta lalura na abin da aka hana eh? kada ya kasance wajen halatta lalura na abin da aka hana kada ya kasance akwai ta'addin alal akarin kada ya kasance akwai ta'addanci ga wasu na'am fala tabihu darura fala tubihu daruratu mutar lalura baya halattawa ga wanda ya matsu na'am azina baya halatta zina ah, kada wani ya ce to wallahi tsala zanen da ya lalura ne ya daɗe yana neman aure bai samu ba shi sa lalura ya sa ya zo ya zina da yayan mutane ko ya zina da matan mutane misali lalura baya halatta ga mutumin da ya matsu ya yi zina au asalin ma'asuri ko kuma Eh? au qatalil ma'sum ah. au nahawi yayi zina ko abin da ya kamata zina ko kuma ya kashe mutanen da da suke tsararru ya kashe musulmi ko ya kashe kafirin amana ko dukan shi nam wala hawi da abin da ya kamata shi nam asani kuma wala man huwa fi daruratin ila qatil adu ala nafsi haka nan wanda yake cikin lalura na ainihin tunkuɗe maƙiyi ga kanshi hatta la yu'zihi har ya zama to kada maƙiyi na ya cutar da shi bi zarafin da duka an gane ku sai ya kashe shi an gane wal amsala kathira eh aw bi qatl ko da kisa in lam yaqtul ghayru min al ma'sumin idan shi wannan din wanda ya kai mishi hari din bai kashe wani daga cikin tsararru ba ko bai buga ba shi kuma sai zo ya kashe shi yana tunanin wani zai kashe ni ko wani zai buge ni kawai sai ya harbe shi to ga wannan kuskure ne sai dai idan mutum yana da tabbas cewa wani lalle ban ya samu dama kashe ni zai wani lalle ya samu dama ko zai zai azabtar da ni ne sosai to wannan sai mutum ya ya kashe shi misali wannan kaga yana da uzuri na'am wal amsilatu kathira misalai suna da yawa wa ma zukira inna ma huwa al-muzaj minha abinda aka ambata kawai kyakkyawan misali ne daga cikin sha. an gani kada wani yanzu kawai ya ta zina ya ce wala abinda ya yake zina ya masu sadaki bai samu ba to bai da uzuri wato ya zamanto akwai ta'addanci ga wasu mutane kenan yana ta ta'addanci ga yaran mutane da suna waila lura ne in haka ne kuwa ai za a yi banna da yawa mutane da yawa za su yi ta zina su ce ai kudin sadaki ne ba samu ba so ce sun nemi aure sun nemi aure sun sun suka nemi aure sai a buge su a hana su auren to shi yasa lalura yasa suke ta zina asani na biyu Allah ya tajawuzu ita na fi na nawul mahzur kada mutum ya ketare izini a wajen ainihin amfani da abin da aka hana kada mutum ya ketare izini a wajen amfani da abin da aka hana saboda lalura da ake nufi da wannan wato kada mutum mutum an halaka mai cin mushi idan ya ga zai mutu da yunwa an halaka mai cin mushi mutum an halaka mai shan giya in ya nemi ruwa ya nemi ruwa bai samu bai ga zai mutu an gano wannan ko to mutum da ya zo kawai ya zo ya sha wahala ya ga zai mutu sai ya zo ya sha giya ya ka bashi wani katon tulu shi da aka bani wani katon tulu zan yi ta amfani da shi a har sai na samu ruwa sai wannan bawan Allah ya ta shan giya yana ta shan giya duk da ya tafi ya kore giya kuma har ya zo ya samu ruwa har ya zama to ma laluran ya gushe amma yana ta amfani da da wannan giya din an gani to wannan haramu yake aikatawa mun gano wannan aiki Allah ya tajawaza al-izn fi tanawul mahzuri darura zawala kada ya ketare izini a wajen amfani da abin da aka hana da lalura an gane ku lalura na ainihin ah, na gushewanta shi abin ya gushe lalura ya riga ya gushe amma kuma shi har yanzu yana na yana amfani da wani, in mushe yake ci ya shigo cikin gari ba ga nama kala kala ga abinci kala kala amma ya ci gaba da ya ga ya ga mushe wannan yana da uzuri uzurin nan ya riga ya bushe to wajibi ne ya zubar da wannan mushe eh na'am falmutsar ila akalil mai maita mutumin da ya matsu zuwa ga cin mushe la yajuzu lahu illa tanawulul qadar allazi yadra'u bil qadar al halal wato baya halatta a gare shi sai dai yin amfani da abinda gurgurdan abinda zai kusa da hadarin nan na na mutuwa idan mutum zai ci mushe zai ci mushe ne gwargwadon yadda zai zai kusa da hadarin mutuwa da zaran ya kusa da hadarin mutuwa sai ya zubar da abin an gano wannan ku na'am wa haka zamani tarra ila ma yashrabu ila ma in yashrabu haka nan idan mutum ya matsu zuwa ga ruwa don ya sha yuzila lukumatun lukumatun yuzila bihi lukumatan gusabi dan ya gusar da shi ya gusar da loma loman da ya makura da shi ya gusar da loma wanda ya wato ya makura da wani abu shi ya tsaya mai anan shi ya tsaya mai a makogoro an buga an buga ya gagara kasan da shekaru masu yawa idan zaga ana yawan cin kifi sai kashi ya tsaya wa mutum ana babban mutum zai kashi ya tsaya nan ya ta kyakyari wannan kashi ba zai fito ba ko ga mutum ya ci nama ka ga naman nan ya ci ya ci a tuwo sai tuwon nan ya tsaya mai a wuya ƙaton abu to idan an rasa yadda za a yi to a nan wajen shi aka ce walaita qariban min illa khamr sai zama babu komai kusa da shi sai giya in bai sha giya ba zai iya shiga cikin wani hali an gane fa inna la yajidu lahu min dhalika illa qadarun ladhi yajidu bihi qadarun to lalle ba abin da baya halatta a gare shi daga cikin wannan sai dai gurgudan abin da zai gusar da hadarin wannan makura din da zaran ya gusar da wannan hadarin ya dan sha kashin ya wuce shikenan kada ya ƙara kada misali a ce ya sha kashin ya wuce kuma sai ya ci gaba da sha wannan abin da ya ci gaba da sha haramun ne eh. wannan shi ake kira ad-darura tuqaddaru bi qadariha lalura ana kaddara ta da gurgurdan Lalura. da zarar lalura ta wuce to haramun ne mutum ya yi amfani da wannan abin da aka hana din sawa'un mushe ne ko giya ko abin da ya kama da wannan نعم من أدب من أطيب المنح نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المرفوع القولي حكما المرفوع القولي حكما نعم nahu an ya kula sahabi ne misalin sahabi ya ce gair ma'aruf bil akas min an ahal kitab hmm. sahabi wanda yake ba a san shi da karban hadisi daga ahal kitab ba ya faɗi ƙaunar magana la majalil ya ra'ayi aw al-ijtihad fi wanda babu wani fage na kawo ra'ayi ko fage na kawo ijtihadi a cikin sa an gane ko sahabi wanda bai shahara da karban hadisi daga ainihin ahal kitab ba kun san akwai wani hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina ganin hadisin muslim ne ma ballighu anni wa aya wa haddithu an bani isra'il wala haraj wa man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqadahu domin nar ku isar da sako game da ni ko da aya guda ɗaya ne ko da aya ɗaya ka kasan ka san fikihunsa da kyau ka isar da shi wa hadisu an bani isra'il wala haraj ku karɓo hadisi daga malaman bani isra'il babu laifi an gano wani ko ba nan wajen sai kaga annabi ya halatta musu karɓo labari daga bani isra'il to wasu daga cikin sahabbai suna zuwa wajen bani isra'il su tambaye su tarihin wani abu kamar su tambaye su tarihin ainihin asabul kafin nan wanda Allah ya ce wa labisu fi kahfihim salasa cikin sinina wa zadu tis'a A ce asabul kafin nan suka zauna a cikin kogo menene sunayen su ne sai ahli kitab su kama gaya maka sunan sunan su kaza da kaza da kaza da kaza ana kiran wannan isra'iliya an gani annabi ya ce idan sun gaya maka irin wannan magana fala tusaddiquhum wala tukazzibuhum kada ku yarda da su maka ku ayyana su dan zai iya yiwa yana daga cikin gaskiya din wanda ya rabu zai iya yiwa kuma ƙaryan ne wanda aka shirya kuma ji wannan ai da haka idan an kawo isra'iliyat ba a aiki da shi kai tsaye ko ba a kai da shi kai tsaye sai dai idan an samu irin shi a cikin musulunci kuma ji wannan ko kuma wani ya wani ya ruwaito hadisi dan aje karbo hadisi dangane da karnuka karnuka na ashabul kahf an gano wannan ayi wato karan nan na ashabul kahf faki ne ko fari ne kuma babba ne ko karami ne kuma ya sunan shi to sai wani ya je wajen ahalin kitab zai gaya mai to ba lalle bane abin ya zama gaskiya domin kamar yadda kowa ya sani ahalin kitab sun canza addinin to zai iya yiwuwa wannan yana daga cikin gaskiya din ko kuma yana daga cikin canza wanda suka yi ina da wannan to ana samu daga cikin sahabbai masu karɓo hadisi daga ahal kitab to idan an san sahabi wanda ya shahara da karɓo hadisi daga ahal kitab to wannan sahabi idan ya faɗi magana an gano ya faɗi wani magana misali wanda babu majal ga ra'ayi ko hadi. za a ɗauka su cewa ya karɓo daga ahalin islam ba za a yi aiki da shi ba an gano wannan amma sahabin da bai shahara da wannan ba sahabin da an san shi baya karɓo hadisi daga ahalin kitab sai ya faɗi wata magana wanda maganan nan babu wani fage na ra'ayi ba dama a yi ishtihadi kan abu kun gano wani ko hmm. to kai tsaye za mu ɗauka wannan daga manzon Allah ne ya samo shi dan abun ba magana kawo ra'ayi a cikin shi kuma babu fage na ishtihadi to kaga wannan tunda ba fage na kawo ra'ayi da ijtihadi kai tsaye wannan zamu ce daga ina ya samo daga manzon Allah ana kiran wannan marfu'ul marfu'ul qawli hukuman zahirin maganar sahabin ya faɗa amma maganar da sahabin ya faɗa an gane cewa ba zai yi sahabin ya kiro abin da kanshi ba labudda ya zamanto daga annabi ya ci a gani amma da yana karɓowa daga ahalin kitab ba sai a ce daga wajen shi ne wajen ahlul kitab ya ka samu wannan magana to shi ne zai ba da misali na'am wala ta'allaqa lahu bi bayanin gare. kuma ya wato shi ya zama babu fage na kawo ra'ayi ko ijtihadi sannan ko bai da alaka da bayanin garibi a wajen nan za ka wani hadisi ya zo da wata kalma wanda kalmar nan yana buƙatar ƙarin bayani to sai sahabun ya yi bayanin wannan wannan bayanin da yayi na wannan kalma din baya nuni cewa ba zai nuni akan cewa daga manzon Allah bane dan zai iya yiwa kan kanshi ne yayi ya yayi bayanin wannan garibi din wannan kalma din eh aw sharhi mushkil ko kuma bai da alaka da sharhin kalma mai mushkila akwai wata kalma mai mushkila wanda sai sahabin yayi bayanin ta ba za mu ce wannan yana da hukuncin marfu ba an gane ko za mu ce wannan ishtihadi ne na sahabin mislu ikhbarihi an al-umur al-madiyya misalin sahabi ya bamu labarin al'amuran da suka wuce shin wannan zai yi mutu ya kawo ra'ayi kawai in zauna in kawo ra'ayi na in fara tarihin abin da ya wuce da ra'ayi zai yi ya zo ta duniya kenan wajen in khalq yau kaman ba da labarin abin da ya wuce kaman ba da labarin kissan kissan ainihin annabi isa ko kissan annabi musa wani kissa ne wanda babu shi a cikin qur'ani sai aka sahabin ya bayar an gano wannan ko to kai tsaye za a san wannan magana inda sahabin nan baya karban hadisi daga ahlul kitab kai tsaye daga wajen annabi shi marfu'un hukuma kenan kaman kaman kaman farkon halitta sahabin ya ba mu labarin farkon halitta ya aka yi san magana farkon halitta abu ne wanda za a yi za a yi ishtihadi a kan shi abu ne wanda wanda zai yiwu mutum ya kawo ra'ayi da ra'ayin shi mutum yake ni ina ganin ana wa ra'ayin farkon halitta shi ne wani hmm? kamar yadda ake cewa kafin annabi adam akwai wasu halittu hmm? wato sai daga ba aka hallakar da wayannan mutanen sannan sai Allah ya halicci annabi adam yanan ba annabi adam ne farkon halitta ko wani farkon halitta annabi adam ko wayannan halittun da aka ce sun yi laifi Allah ya halakar da su kaga shi da wannan kenan ba za ka ce annabi Adam ne ba kuma halitta ba in ka dauki wannan ina aka samu wannan bayani amma wannan kila an samu mai wannan kila wajen Isra'iliya ne ruwan wannan magana din ku fahimci wannan ko to so da haka labarin farkon halitta ya zama to sahabi ya faɗa bai jingina zuwa ga annabi ba ina ya samu bayan an san bai karɓowa daga ahli kitab to wannan kawai wato an san daga wajen annabi ya samu wannan magana yana da hukumar rafi au ikbaru anil umur al atiya ko kuma bayar da labarin shiga al'amura masu zuwa sahabin ya baka labarin abin da zai faru nan gaba a gani to ina ya samu zai yi mutum ya yi ishtihadi la zai yi mutum ya gina hukunci da ra'ayi la to ina ya samu tunda baya karbuwa daga ahli kitab daga manzo Allah ya samu nam kalfitan fitan kaman abin da yake da alaka da fitintunu cewa sahabin ya bada labarin fitintunun da za su auku ƙarshen zamani za a yi fitina kaza za a yi fitina kaza za a yi fitina kaza amma bai gingina zuwa ga annabi ba ina kuma shi baya karɓowa daga ahlul kitab na'am wa ahwalil kiyama. da kuma halayen alkiyama wa kadhalika baru amma yahsulu bi fi'lihi thawab haka nan ya bada labarin abinda lada ke tabbata da aikata shi as-sawab eh duk abin da yake lada yana tabbata da aikata shi akwai lada ke bantace a gani a ce duk wanda yake kaza zai samu lada kaza a faɗi yawan ladan duk wanda ya aikata kaza zai samu lada ɗari kaga ya keɓance aikin to waye gaya mai za a samu lada ɗari har ya faɗi adadin ah, wannan sawab ne maksus na'am au iqabin maksus ko kuma ya faɗi wani irin azaba duk wanda ya kaza za a mai azaba da macizai da kaza da kaza da kaza to ina ya samu wannan baya karbo hadisi daga ahli kitab daga manzo Allah ya samu ana kiran wannan marfu'un hukuman lahu hukumur rafi eh kuniya na'am Yeah, yeah. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ولم يشد أو يعل da faɗinsa cewa walami shazza wato hadisin bai zama shazi ba ko kuma hadisin ba illanta shi ba yani annahu la yakunu shafa. wato hadisi sahihi baya kasancewa shazza na'am wala mu'allila baya kasancewa mai illa na'am wa shaz huwa alladhi yarwihi thiqa ina ce hadisi shaz hmm. shine hadisin da amintaccen mutum ya ruwaito mukhalifan liman huwa arjah amma ya saba ma wanda ya fi shirin jayi amintacce ne ya ruwaito hadisi ya saba ma wanda ya fi shi aminci in ma sai a kira ruwayan amintaccen nan mai shaz ruwayan shi wanda ya fi shi aminci sunan wannan ruwayan mahfuz in ma fil adad wato in ma sun fi shi aminci a wajen adad shi kadai ya ruwaito hadisi sai sun sai suka ruwaito sabanin su da yawa aga adadin su ya fi nashi yawa an yi tambaya ina aka tsaya a majalisi sai albani shi kadai sai ce shafi na goma sai mutane suka mai can ce shafi na ishirin ne shafi na ishirin ne kowa wani za a ɗauka kaga sai a ɗauka ruwayan albani shaza ruwayan jama'a da yawa a cikin majalisi shi za a ɗauka na wajen kuma shi wannan ko to wannan shine yanda shine ma'ana sun fi shi zama sika a wajen adadi saboda an fi tunanin kuskure akan mutum ɗaya fiye da mutane da yawa hmm? ko wajen gaskiya ya zama to shi yana da gaskiya amma wane ya fi shi gaskiya to idan shi ne gaskiyan ya ruwaito hadisi ya saba ma nawa ya fi shi gaskiya za a kira hadisin mai gaskiyan shaz na wanda ya fi shi gaskiya za a kira shi mahfuz aw fil adala ko kuma ya fi shi wajen adala shi adili ne amma wanda ya fi shi zama adili fa idza jaa al hadith bi sanadin muttasil idan hadisi ya zo da sanadi wanda yake muttasil lakinnahu shaz sai dai shi shaz ne shi bi haythu yakunu mukhalifan li riwayatin ukhra ta inda zai kasance ya saba ma wata ruwaya daban ya arjab ne wanda nan ta fi imma fil ta furin jaye in ma wajen adadi wa in ma fi sadiq ko wajen gaskiya wa in ma fi adala ko wajen adala fa innahu la yaqbal la yuqbal to lalle irin wannan hadisi ba za a amsa ba walau kana allazi lawahu adla ko da wanda ya ruwaito shi adili ne shi wanda ya ruwaito da adili ne ba amma ruwayan shi ya saba ma na adilai ko ruwayan ya saba ma wanda ya fi shi adalci to ba za a karɓi ruwayan shi ba walau kana sanadu muttasila ko da sanadin ya zan mutasil wa min ajali shuzuri to me yasa ba za ka karba ba saboda shuzur shi za ilimin hadisi ke da wuya mutum zai zo ga hadisi ya cika duk sharadi gaba daya sai inganta hadisi ba tare da ya yi bibiya ba ya kamata yi bibiya ne da gani babu wasu babu wasu ruwayoyi da suke karo da nashi Ɗan sun yi karo da nashi kuma wanda suka ruwaito din nan ba su fi shi ba sun fi shi sai a wurgar da ruwayan shi ana kiran waye shi shaz an gano wannan ko na'am wa shuzuz qad yakunu fi hadithin wahid shi shuzuz yakan kasance cikin hadisi daya wa qad yakunu fi hadisani kaga wani ya ruwaito wannan hadisin wasu ma sun ruwaito hadisin ruwaito da shi wannan hadisin amma da siga daban-daban hmm. eh na'am wa qad yakunu fi hadisain mutasilin kuma yakan kasance cikin hadisai guda biyu daban-daban Yani أنه لا يشترط في الشذوذ أن يكون الرواية رواة قد اختلفوا في الحديث واحد eh wato ba a shartanta cikin shuzuz ba ya zama masu ruwaya sun yi sabani ga hadisi daya bal kad yakunu shaz hatta fi hadisin akhar yakan yi shaz ya zo ne cikin wani hadisi daban misalu misalin shi ya zo cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da azumi an siyam idan ta saba sha'aban idan sha'aban ya kai rabi an gane ku idan sha'aban annabi ya ce idan ta saba sha'aban fala ta sumu idan sha'aban ya kai rabi kada ku yi azumi wannan hadisi akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahu al-Allama al-Albani bi sahih al-Jami al-Allama al-Albani shi ya inganta shi a cikin sahihul Jami ina da wannan ko to kaga dai annabi ya ce idan sha'aban ya kai rabi ta ku yi azumi shi wannan hadisi la ba asa bi inji usamin bai da laifi ta bangaren isnadi min haythu sanad ta wajen bangaren sanadi lakin sabata anan nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihain sai dai ya tabbata ga annabi a cikin bukhari da muslim annahu qala la tuqaddimu ramadan sawm yawmin aw yawmayn annabi ya ce kada ku gabaci ramadan da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu an gani hmm. zama sura kwana ɗaya ramadan ku yi azumi ko ku yi haka ya zama saura kwana biyu ramadan ku yi azumi ku yi illa rajulan kana yasum sawman falyasum sai dai mutumin da ya saba yin wani azumi ko wani azumi da ka saba yi kamar ya mu dauda sai ya dace da daidai wannan lokaci to kai ko da sura kwana daya kai azumi ka fa idza saba yin shida mutun cini fa idza akazna bi hadith tsani idan muka yi ruku da hadisi na biyu alwarith sahihain wanda yazo cikin bukhari da muslim نعم قلنا إن فيه دلالة إن فيه دلالة على أن الصيام بعد منتصف شعبان جائز sai mu ce lallai a cikin shi a cewa lallai azumi bayan sha'aban ya kai rabi ya halatta da a cikin hadisi na na sahih bukhari da muslim ko hmm. la tuqaddimu ramadan bi mai sum yawmin sum yawmin aw yawmayn kada mu gabace ramadan da azumin kwana ɗaya kwana biyu to inda azumin kwana goma ne ba eh zan iya gabatar ramadan ya zama saura kwana goma ramadan zan iya yin azumi saura kwana kaza ramadan zan iya yin azumi kawai an hana yin azumi ne idan saura kwana ɗaya ko kwana biyu ramadan ashe wancan hadisin da ya ce idan ta safa sha'aban fala ta zo mudun nan hadisin bukhari ya nuna za a iya yin hadisin za a iya yin kenan ko da sha'aban ya zo rabi an halatta yin azumi a cikin sha'aban hadisin bukhari a yaushe aka hana azumi a cikin sha'aban in ya kai 28 ko da tara amma lokacin yana ainihin shi watan sha'aban din ɗaya ga wata biyu kai sha biyar ga wata din za ka yi sha shida sha bakwai sha takwas sha tara ishirin ishirin da ɗaya har zuwa ishirin da bakwai duk hadisin bukari ya nuna la tuqaddimu ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn na'am wa laysa fihi shay babu wani abu a cikin sa li'anna an-nahaya huddida bima qabla ramadan bi yawmin aw yawmayn domin hanin an iyakance shi da abin da ke kafin ramadan da kwana ɗaya ko kwana biyu wa idza akhadna bil awwal fa naqul idan muka yi riko da na farko sai mu ce inna an-nahaya yabda'u min mutasil sai mu ce hari yana farawa daga rabin sha'aban in sha'aban ya kai rabi shi ne haka hana kun gane da zarar sha'aban ya kai sha biyar kawai a dakata tana ƙarin yin azumi na fa akazal imam ahmad bi hadithil warid fi sahihain sai imam ahmad sai yayi rubo da hadisin da ya kaga hadisai da guda biyu daban-daban ko amma zahiri kamar sun yi karo da juna to sai imam ahmad sai ya rubo da hadisin da ya zo cikin bukhari da muslim wa huwa nahyu an taqaddum Ramadan bi sawmi yawmin mai. Shi ne hani daga gabatuwa Ramadan da azumin kwana biyu kwana biyu kai kai azumin ka a cikin Sha'ban namu sai dai in zo kwana biyu ko sai ka dakata wa qala inna hadha shazun yace to ruwayan nan na idan ta saba Sha'ban fala ta mu shazun kuma ya shiga sharadi amma Imam Ahmad ya saboda ya saba mu wancan na Bukhari da Muslim wanda ya fi shi inganci sai kira wannan ruwaya shazun da hadisai guda biyu ne daban-daban yani bi hadisi sunan wato abin da yake nufi shi wancan hadisi sunan din idan ka saba shaban bala ta sumu din nan shazza li annahu mukhalifun liman huwa arjahu li domin ya saba mu ne bi shirin jayi in anna hadha fi sahihain wa zaka fi sunan domin wannan na cikin bukhari da muslim wannan kwanta kuma na cikin sunan an gano wannan amma wasu malamai suka ce za a iya jam'i za a iya jam'i wancan hadisin ya inganta cewa idan sha'aban ya kai rabi uku ya azumi in ya kai rabi a lokacin da ya kai sha biyar ku dakata in ya wuce sha biyar ku ci gaba na wata gani a lokacin da ya kai rabi kada ku yi ranar da ya kai rabi ku dakata in ya wuce rabin ku ta yin azumin ku har sai ya zama to na kwana ɗaya ko kwana biyu jam'an bayanar adilla na ba gani kare kaga babu wani babu wani karo kenan ranar da ya kai sha biyar ne ko aka hana kai amma ya wuce rabi kuna iya yi cewa yake zanta safa وكيف إذا جاوز النصف ها أنت يا إيه. أقول أقول نعم من يدرس من يدرس ومن ذلك ما ورد في السنة إيه. كان كذا إيه، نقول في ألبانيا شيء حديث من بشار بن سعيد هو رزق يو أنجم إيش نعم نعم الأصول من علم الأصول نعم بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim su'al na'am in qila innal mukra mukra idza uziya eh idan an ce lalle shi wanda aka aka tilasta mai idan an cutar da shi wa utbira sai aka tilasta mishi alama la yafi aka tilasta masa ga abinda alama la Abin abinda ba ya so wa innahu yaf'alu ma ukriha to lalle shi zai aikata abin da aka tilasta mai a gare shi fa inda ayi haddin min iza fa inda ayi haddin min al iza eh, yurakhisu lahu fil fi'l al muharram a wajen kowane irin haddi na cutarwa in yana cutar da shi din nan za a yi masa rangwame a wajen aikata abin da aka haramta au tamkin ma'mur bi ko kuma a wajen barin abin da aka yi umarni da shi tilas وهل لا بد من أن يصل لما أوصل الكفار إليه كمارا shin ba makawa sai ya sadu zuwa ga abin da kafirai suka sadar da amma zuwa gare shi kafirai wato wajen cutarwa dole ne in za ka aikata abin da kafirai ke so sai cutarwan ya ya sadu zuwa ga irin cutarwa ammar ammar bin yasir kaga ammar ai an cutar da shi ana azabtar da shi akan sai ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yabi lata da uzza amma ammar ya iya ta ana ta gana mai azaba ana ta gana mai azaba a gaban ammar aka kashe mahaifiyarsa a gaban ammar aka kashe mahaifinsa wajen azaba to da bala'i yayi bala'i aka zo kan ammar aka ce lallai ya zagi annabi ko a kashe shi da ya ga bala'i yayi bala'i bai san san da ya zagi annabi ba kuma ya balata da uzza shin wajen cutarwa an ana cutar da kai kafin ka aikata abin da kafiran suke so sai an cutar da kai irin cutarwa amma ko kuma cutarwa kawai daga za ka cuci kawai ai so yi ka furta Ha? ai su katalo a ba ta inda sun kashe baban amma da mahaifiyarsa a abahu wa ummuhu sun kashe baban shi da mahaifiyarsa wa fa'alu bihi af'alan azima sun aikata da shi ayyuka manya manya fa nazalat fihi al-aya sai aya ta sauka gare shi na al-aya al-karima aya mai girma ta sauka gare shi illa man ukriha sai dai wanda aka tilastawa wa qalbuhu mutma'innun bil iman an gani sai dai wanda aka tilasta ma alhalin zuciyar shi na da tsare imani an tilasta mai ya zaji manzo Allah amma zuciyar shi na nutsa da san manzon Allah da kuma imani ne an gano wannan ko wannan babu komai fal jawab anna hadha ala hasbi shay to jawabi shine lalle wannan gurgudan abu ne fal ikrah ala kulli shay'in bi hasbi wato tilastawa ga komai gurgudan shi ne nam wal ibratu bi umumi lafzi lafzi al-aya la bi khususi sababi? wato abun lura da umumi na lafazin ayar za a duba kawai gamamman lafazi na ayar ba wai da ke da ke sababi ba na'am a ce sai irin cutarwan amma ai wani ba zai ma iya jure ba raba rabin wannan ko kwata kwata wannan ba ba لأن سبب النزول لا يزول الأمور لا يفيد الأمور domin sabon nuzul bai nuna umu walau kila lil insan imma an tukaffira imma an takfura wa imma an takfura wa imma an an nasiha bika fi su an nasiha wato imma idan ka da kafare su ji maka in ma ka kafirta in ma mu ma ihu a kasuwa sabban da wajen zagi wa ihana da wulaƙanci lam yakun zalika ifrah wannan ba sawa bane in ma ka mutunta ko ma ihu a kasuwa mun zage ka mu wulaƙanta ka mu ci mutuncinka wannan ba sawa bane na'am wala yajuzu an yaj'ala al-insan nafsuhu mukrihan wato bai halatta mutum ya sanya kanshi wai an tilasta samun a cikin wannan hali na ga za su wulaƙanta ne da yasa na faɗa la li'adna tahdidin kawai idan wani dan ƙasa ƙasa dan barazana na ƙasa ƙasa dan sun ma barazana dan ƙarami na ƙasa ƙasa kawai ka zo kawai sauri ka zaji annabi ko ka ko ka yabi latar uzza wacce ne wanda aka fuskanta zuwa gare shi li'anna al-ikrah ala kulli shay'in bi hasbi domin tilastawa kan kowane abu gurgurdan shi alaikun salam eh, ya danganci abun sai an duba yanayin abun tilastawan ne kamar mahaifiyar ka ta ce in ma in ma ka saki matan kurin tsine ma sai wanda ce an tilasta mai ne ba wani ya tilasta ma mahaifiyarka mahaifiyarka ba za ta iya tilasta maka ba na ba zai tilasta ba bai za ka ce wallahi tilasta ma ba ya tilasta ma ila zama a sanya ma bindiga a ce za a kashe ku a yi ta dukanka mahaifiyarka ta sa a sa ta tsaka kwai nasu da gora ke ku jibga muci sai ka ji masu shi ana duka ana duka ya gaba sarki sai Allah zai ce na sarki ta amma da take abu ɗaya na mahaifiyarka ni lati wallahi in baka sai da zan ya abu wallahi ba zan yi hakuri sai ka saki masu ba wani kan ta cika ta rike addini da ƙarfi ni fara san mai rike addini irin naka mamaki Allah ki hakuri idan ki ba za ka sake mamaki hakuri irin da nake in ka ci gaba da auren wannan mai sanya hijabi har kasar kinan ne irin wannan wallahi sallallahu alaihi wasallam to zai san zai in dai ni zan yi zai ka ka aika a aure mai sanya hijabi ba zan zauna da wannan kinan ne tana ai mun hankali a gida ba kakanninka da waye da waye ba wanda zai da irin wannan hijabi a gani irin wannan kaga ba a jina shi kasa ke wani masu kakan wannan ka zama wawa kai ta ba ta hakuri kai ta ba ta hakuri insha Allah an gane kai ta mata alkhairi kana kyautata wani kana har ta zo ta hakura eh. ba a biyayya ga mutum idan a saba ma Allah eh masu ba da laifi kuma ya zama to kayi zaki ne lura da abin da mahaifi yake so kana so ka kula ba ta zuwa da'an daga Allah ai zaban Allah ne ba wai irin ita kawai ni ni kawai ni kawai ba ta umma ko irin wannan wai ni masu daga aure ni haka nan kawai ba ta umma eh milkiya ba nan daban dan dan yayi wannan ba za ta saba Allah ba dan fi iyaye ga fi iyaye wannan musulmi wanda su akwai wanda suke so dan sai ya aura in baka yi wannan ba ta kura wa masu nan ai ya kai matakin da matar za ta fara takawa mijin na za ta fara tsinaniya yar iska yar gidan tsinaniya wacce ba ta fito a gidan arziki ba Allah ya kwashe wa ubanki albarka to su da tana dan kaucewa sun ce mama mama uba na kuma ce zagi na ali na ali na nawo yanzu ka shi ta ce ta zagi uba na kai ma ka irin wannan in ka zo ka kasa gane gaskiya al'amarin na ali na ali na nawo yanzu irin wannan zaka zo ka auren mu ko zaka zo ba ba ba ka na a gidan suna ka tsine mu sai ka fita kike ta tsinuwa ba wanda take mama yanzu baba na ajin tsine ma shikenan laifin maman matar sai kai kanka za ka gama maka tana ta wani drama kai ka san drama ne kawai sai dai kawai kai ta ɗan ta dan kauciya ka sai roƙon matan da lalata da yin eh? ai akwai uwa akwai za ce suna so kai ta kallon yanayin zaman ku wannan busasshiyar za ta halakar da kai ne wata na so ta zauna a wajen ta da ake ina ke auren sai ka zauna a gidan ta fitina matan hana matan sakat